duk abin da ya dauka idan iyaye uwa da uba suka zama masu fada a junansu masu jefa a junansu maganganu to a wannan shi yaron abin da zai koya haka rayuwa take ba wai zai dauka fada ake ba mm. a haka duniyar haka ake yi so ya shiga cikin saboda haka duk lokacin da ya auri matarsa bala'i za a dinga yi domin tun yana karami abin da ita ma mm. duk lokacin ta sa miji bala'i za ta yi saboda ta ga uwarta tana shaƙe ubanta tana gaggaya mishi maganganu tana zazzare mishi ido hadari ne kwarai saboda ka yake da kyau iyaye su dinga lura ko da kowane irin matsala ce ta faru tsakanin su da tsakanin miji da mata mutukar mm. akwai wannan yaran da suke kai wannan marhalan to ka kuskura su yi haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa